والآكبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ishirin ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da biyar ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma tara muna cikin tafsiri na suratun nahal yau za mu tashi aya ta ishirin da ɗaya. والذين يدعونه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا to kafin a fara fassara ga tambayoyi kamar haka malam ya hukuncin mace idan an sake ta tana cikin idda shin sakin ya yi ko bai yi ba to wannan matsala dangane da idan an saki mace tana cikin idda sakin ya yi ko bai yi ba malamai sun tattauna kan shi sosai wasu malamai suna ganin sakin bai yi ba daga cikin masu wannan fahimta akwai shekul islam ibn taimiya da ɗalibinsa ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya musu rahama Sun suka ce a idan mutum ya saki mace cikin idda yi saki ta inda bai dace ba tunda ko yi saki inda bai dace ba annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu duk wanda ya aikata kowane irin aiki wanda baya cikin umarninmu to an mayar masa saka wannan saki wanda aka yi cikin idda an mayar da shi tunda an yi shi ba a cikin umarni ba shari'a ta hana a yi saki cikin idda sannan kuma sun kafa hujja da hadisin abdullahi bin umar da ya saki matarsa tana idda ya ji nauyin ya tunkari manzo sallallahu alaihi wa sallam sai ya je ya samu babansa ya gaya wa babansa ya gaya wa mahaifinsa wato umar dan khattab sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai ya wakilce shi sai ya je ya tambayi manzon Allah wannan fatawa manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi fushi sosai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace murhu falyurajiha ka umurce shi ya dawo da ita in ya dawo da ita sai jinin ya dauke sa'annan ta yi tsarki sa'annan wani sabon jini ya zo in sabon jini ya zo aka yi tsarki daga wannan sabon jinin in yi so daga baya sai ya sake ta a cikin wannan hali almuhim dai annabi ya nuna ba a sake cikin jini to bayan manzan Allah ya faɗi wannan sai aka ce manzan Allah wato wato abin nan ya ce ya dawo da ita annabi ya ce ya dawo da matarsa walam yara ha shay'an ko walam yara hu shay'an ya ce ya dawo da matar shi ko annabi wato bai ga wannan abin a matsayin wani abu ba to shine ibnu ya yace walam yarahu a nan cewa annabi bai ganshi a matsayin wani abu ba ya nuna bai ganshi a matsayin saki ba shine malamai suka yi wa ibnu taymiya raddi cewa a'a wannan fatawa tashi kuskure ne tabbas sakin mace in tana idda haramun ne amma kuma saki yayi dalili wato an samu wata ruwaya ingantacciya wanda aka ce wa husibat tadliqatan an lissafa wannan abin da abdullahi bin umar ya yi na sakin mata shi tana idda a matsayin saki guda kuma wannan ruwaya ya inganta da wannan ruwaya aka yi raddi ga fatawan ibn taymiya aka ce wannan walam yara ha shay'an din nan cewa baya ganin ta a matsayin wani abu bi ma'ana ma'ana baya ganin ta a matsayin wani abu wato abinda abdullahi bin umar ya aikata bai kyauta ba ba a ganin abun abu a matsayin burgewa wato ma'ana ba burgewa bane ba wani abu bane wanda ka burge ka saki mace tana haila ba ana nufin cewa ba saki bane shi ko wancan hadisin ya fito baro-baro ya ce wa husibat tadliqatan an lissafa shi a matsayin saki guda to wannan shi yasa jumhur na malamai suka ce saki cikin idda haramun ne amma saki yayi za a tilasta wa mace in tana jini aka sake ta mijin ya dawo da ita dole sai ta yi jini jini ya ɗauke ta samu tsarki Sa'an nan. wato in jinin ya dauke ta samu ta samu tsarki wani jinin ya zo in ta samu tsarki in ya so ya sake ta a lokacin wani sabon saki ko kuma ya rike ta amma wancan sakin yayi ina fata an gane to wannan shine mazhaba wanda yake sahihi akan wannan matsala din yan uwa kun gani masu ganin cewa ai yan salafiya kawai mabiya ibnu taymiya ne shin anan wajen mun yi riko da ra'ayin ibnu taymiya ibnu taymiya in ya faɗi magana ana auna maganar shi da littafin Allah da sunna idan yana da ƙarfin hujja a ɗauka amma in bai da ƙarfin hujja za a aje masa ne babu wani wanda yake bin ibn taymiya kamar yadda yake bin manzo sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya malamin mu ne muna mutunta shi amma in kaga mun yi riko da fatawan shi to mun gamsu da hujjojin shi ne wannan shine sunna shine salafanci babu wani malami a duniya gaba ɗaya a duniya ahalin suna wanda yake gwani wanda za a ce duk maganan shi daga farko har ƙarshe ana rubuta shi babu shi sai wa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idza tasaffahata umuran nas lam tulfi imra'an hadha al-kamal faktafa hasha rasulullahi sayyidul wara qad hadha wallahi al-kamal faktafa idan ka bincike al'amuran mutane gabaki daya ba za ka samu wani mutum wanda ya tattaro kamala kuma ya cika ba sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shugaban talikai ya tattaro kamala wallahi kuma ya cika an gane wannan ai babu wani malami shin ibnu taymiya ne ibnu qayyim ne imamu zahabi ne ibnu bas ne ibnu usaymin ne nasiruddin albani ne sheikh mukbil bin hadi alwadi ne sheikh rabi'u bin hadi almadkhali ne ubaidul jabiri ne waye duk dai malaman da ka sani din nan na salafiya babu wani malami wanda za a ce maganar shi kamar yankan wuka a wajen mu wanda maganar shi ya zama to kamar yankan wuka shine wannan ainihin mutumin da yake shine tilo gaba ɗaya wanda babu kamar shi a duk duniya gaba ɗaya shine manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam sannan a assalamu alaikum malam menene malaman sunna suka ce akan mazhaban zahiriya menene malaman sunna suka ce game da mazhaba ta zahiriya dan wasu suna cewa Dawud al-Zahiri mazhabansa ba mazhaba ba ce wasalamu alaikum e tabbas akwai mutanen da suke cewa mazhaban zahiriya kwata-kwata ba mazhaba ba ce kwata-kwata ba a ma sauraron su na fatan gane to wannan magana gaskiya kuskure ne mazhaban zahiriya mazhaba ce kuma halattacciya kuma ana sauraron hujjansu an gane saboda abu dawudin zahiri shine malamin wannan mazhaba din sannan kuma babban malami ne ya kai martaba na ishtihadi duniya gaba ɗaya ta sallama mishi kamar yadda aka sallama ma sauran a immatul arba shi ma an sallama mishi haka nan an gane sai dai yana da kuskure a cikin mazhabansa kamar yadda sauran malaman mazahir su ma suke da kuskure a wasu sashe na maganganunsu mazhaban zahiriya kuskuren ta guda ɗaya ne wanda shi ya fi girma shi da inkarin kiyasi sun ce babu kiyasi ka san hujja wanda ake kafawa da shi ake ainihin dogara da shi amma gane sunna shine littafin Allah sannan sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ijma'i sannan me kiyasi shi maganar kiyasi ana tafiya da ana tafiya zuwa gare shi ne in babu nasi amma in akwai hadisi ba a sauraron kiyasi amma shi mazhabin zahiriya sun yi inkarin kiyasi har sun ce ma farkon wanda ya fara kiyasi a duniya shine shedan fakatun malamin da ya yi kiyasi a mazhabar zahiriya ya zama zamanto shedan kenan misali ya yi koyi da shedan to nan wajen shine malamai suka gyara suke gyara suka ce shine wurin da ya kamata a yi inkari ga mazhaban zahiriya amma mazhaban zahiriya mazhaba ce mai kyau tana da hujjoji da yawa to kila wani ya ce to a ina ka samu wannan magana sai mu ce ga wani littafi nan shahararre littafin malikiya mai suna alƙawanin alfikihiyya fi talqis mazhab al-malikiyya wa tanbi ala mazhab shafi'iyya wal hanafiyya wal hanbaliyya wanda ya wallafa littafin shi Muhammad bin Ahmad bin Juzai al-Garnadi ga littafin nan kun gan shi to shi wannan littafi in muka duba cikin muqaddiman shi yana cikin muqaddima akan abubuwa yana cewa idan muka ce kaza kaza muke nufi in muka ce kaza kaza muke nufi sai ya kawo maganganu da dama daga cikin maganganunsa da ya kawo sai ce rubba ma na batu alamar zahabi gairihi yana cewa ya wallafa littafin nan kan mazhabin malikiya amma yakan ɗan yi ishara akan sauran mazahibin sauran mazahib guda uku din mazhaban shafi'iyya mazhaban hannafiya da hanbaliya yakan ɗan yi ishara amma mafi yawan maganganunsa akan mazhaban mai malikiya to sai ke cewa wa rubbama nabbahatu ala mazhabi ghairihim min a'immatul muslimin da yawa nakan faɗakar akan mazhaban wasunsu daga cikin jagororin musulmai kaga sai ya kira su jagorori na musulmai kamar suwa ka sufiyanu tauri wato yakan faɗakar ya ce wannan shine mazhaba na sufiyanu tauri wal hasan basri wa abdullahi bin mubarak wa ishaq bin rahawaihi wa abi thawr wato duk yakan faɗakar akan su wa shu'a wa ah, naka'i wa ibrahim naka'i wa dawud bin ali imam zahiriya yace da kuma dawud bin ali wanda shine imam imam na zahiriya kun gane kaga ya kira shi imam zahiriya sannan yace wa aksar na min naqali mazhabi yace a wannan littafin mun yawaita daga ciranto mazhabansa mazhaban wa mazhaban dawud az-zahiri mun yawaita daga cikin ciro mazhabansa sai ce wallahi bin sa'ad da mazhaban lais bin sa'ad wa sa'id bin musayyab da sa'id bin musayyab wal auza'i a wa ghairihim radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yarda gaba daya sai ce fa inna kullu wahidin minhum mujtahidun fi dinillah yace lalle kowanne ɗaya daga cikin wayannan malamai mujtahidai ne a cikin addinin Allah wa mazahibuhum durqun musila ila Allah kun ji ko yace mazhabobin su hanyoyi ne masu sadarwa zuwa ga ina Allah in ka bi kowanne daga cikin wannan za su kai ka zuwa ga Allah kenan su mutanen kirki ne amma su masumai ne wannan shine nan gizo ke saka su mutanen kirki ne kuma su hanya in ka bi hanyar su yana kai ka zuwa ga Allah amma ba zai yiwu kai musu biyayya irin biyayyan da kake wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam idan sun yi magana akwai inda suka dace wanda shine mafi yawa daga cikin fatowarsu akwai inda suka kuskure wanda shine kaɗan an gane inda suka kuskure kuma ana yi musu uzuri a nema musu gafara akan shi Allah ya kara musu yadda saboda mutum tare yake bai cika mai ba goma kaga maganar da malam ya faɗa dangane da wayannan wato abin da yasa na kawo wannan littafi littafi ne na malikiya kila kaga wani ba malike ya buɗe baki ya ce ma ai mazhaban zahiriya mun tada ita ba mazhaba ba ce jahilai ne to don san cewa ga jagoran malikiya na ibnu juzai wannan littafi yana daga cikin littafin da ake ci da shi a mazhaban malikiya sosai to me littafin babban malami ne na malikiya amma ga maganar da ya faɗa kan abu dawud al-zahiri babban malami ne imami ne kuma idan ka bi hanyarsa kamar yadda sauran mazahib suke kai mutane zuwa ga alheri shi ma hanyarsa hanya ne zuwa ga me Alkairi. an gane ko to wannan kenan a takaice na kawo mazhaban malikiya saboda da yawa daga cikin masu inkarin mazhaban shi su malikawa ne su Allahu a'lam um, wani ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara Allah ya ƙara tabbatarwa yake nufi Allah ya ƙara tabbatar da malam akan gaskiya amin malam a shin matafi zai iya yin sallar nafila wato mai ƙasaru? to kamar yadda kowa ya sani ya ce Allah ya saka da alkhairi akwai tambayoyin da ya yi amma ba za mu iya amsa su yanzu ba gaskiya sai kila wani lokaci ya yi tambaya shin mani na ne shin giya na jasa ne kila wani ya tambaya wani ya mamaki me amfani wannan tambayoyi to insha Allah zaka ji amfanin tambayoyin izinin iznillah Kama tambayar da zamu iya masa a gurguje saboda lokaci shine maganan matafi zai iya yin sallar nafila saboda an ce manzo sallallahu alaihi wa sallam idan yayi tafiya wato yakan ajiye nafilfili mai kasaru yana ajiye nafila saboda wato sallah wanda yake mai a hudu an mai da shi raka a biyu an cire ainihin raka'o'i guda biyu na wajibi ku fahimci wannan ai kamar sallah a raka a hudu ne kaga wajibi ne mutum yayi sallah raka a hudu da gangan in mutum yayi sallah raka a biyu bai da sallah to amma kuma cikin tafiya ba sai aka ce cikin tafiya an cire raka a biyu an bama raka a biyu an samu maka sauki to idan har za a samu maka sauki a cikin sallah na farilla to ashe kenan baya halatta a yi nafila cikin tafiya saboda farilla ma an cire raka'a bi an wurgar to yaya za a yi a baka dama kai nafila shi nafila ana yin shi ne a wato shi shi nafila wato ana yin shi ne idan mutum ya samu daman yin farilla idan mutum ana bin shi bashi bai biya bashi ba zai yi kuma ya ce yana yana yin kyauta shine fahimtar al'amarin saboda haka idan mutum bai samu idan mutum yana cikin tafiya wato an mai sauki daga cikin saukin da aka mai an mai sauki wajen azumi da yanzu mutum a ce gobe zai kama hanya ya tafi Zariya. da zaran ya kama hanyar Zariya, a nan wajen yana iya yin kasaru in ya yi niyyar kasarun dama an gani sallah mai raka hudu ya mai da shi raka biyu an gani kaga a nan wajen an mai rangwame yi kasaru an mai rangwame kai ya ajiye azumi an mai rangwame kuma ya yi ƙasar na sallah sallah mai raka hudu ya koma raka a biyu to amma an samu wasu hadisai ingantattu kamar yadda ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin littafin sa fatahul bari sharhi na ainihin sahihul bukhari ya kawo dalilai inda suka nuna cewa wato manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya wato yana yin rakatul fajr da kuma wutri sannan an ruwaito daga wasu daga cikin salaf su ma sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiya suka rayar da wannan sunna na rakatul fajr da kuma wutri saka a cikin tafiya mutum na iya yin wa'annan salloli guda biyu insha Allah babu laifi Allah shi taimake mu eh insha Allah gobe za mu ci gaba da amsawa daga inda muka tsaya sai ci gaba daga inda muka tsaya inda Allah ta'ala ke cewa wannan zina ya da'una min dunillah la ya khulquna shay'an wa hum yukhlaqun amwatun ghayru ahya wa ma yashuruna ayyana yub'asun Allah ya ce wannan na ya da'una min dunillah wa'annan da suke kiran wani Allah suna bauta mishi la ya khuluquna shay'an ba sa halittan wani abu wa hum yukhluqun su halittan su aka yi ko kuma wannan zina ya da'una min duni wa'annan wanda kafirai suke bauta ma koma bayan Allah wa'annan wanda kafirai suke bauta wa koma bayan Allah na ainihin gumaka da ainihin taurari da sauran halittu gaba daya ba sa halittan komai su ma halittansa aka yi an wato gado a haya su ɗin nan matattu ne su ba rayayyu ba ne su yaya za a yi mutum ya bauta wa matacce gunki rayayyu ne shi rana da wata fa rayayyu ne su bishiyoyi ma rayayyu ne su akwai masu sassaƙa bishiya kaga bishiya da zarar an sassaƙa shi ya zan matacce amma idan aka dasa shi to yana da rai to akwai masu bautawa bishiya wanda yake an sassake shi ya riga ya mutu shine Allah ya masu bautan gumaka suna bautawa amwatun ne suna bautawa matattu gairu a wanda ba rayayyu ba to yaya za a yi mai hankali ya bauta ma abin da ba shi da rai abin da baya ci abin da baya gani abin da baya magana kamar yadda annabi ibrahim alayhi salam yana yin wa'azi ga mahaifinsa dama ya halatta mutum ya wa'azi ga mahaifinsa ba rashin kunya ba ne mahaifinka yana bautan gunki ko mahaifinka yana shirka yana bokanci ko mahaifinka yana sihiri yana yi wa mutane asiri ya halatta ka mai nasiha to yaya za ka mai nasiha za ka mai nasiha ne gatsai yadda kake wa sauran mutane su ma sauran mutane an ce ka yi musu gatsai ne an ce udu ila sabiri rabbika bil hikima wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan so in zaka yi wa mahaifinka nasiha kana buƙatan gayan hikima wajen yin nasiha a gare shi an gane wannan ko saboda bayan Allah subhanahu wata'ala bayan Allah ya ce ka gode masa sannan sai ce ka gode mawa iyayenka anishkur li wa liwalidai ilayya almasir ashe iyaye suna da wani irin haƙƙi mai girman gaske wanda sun wuce wasa saboda haka idan mutum ya samu iyayensa cikin bata cikin kafirci ko cikin bid'a ko zaben Allah yana so ya musu nasiha to yayi amfani da gayan hikima A gane annabi Ibrahim yana yin nasiha ga mahaifinsa Ya ce ya abaci lima ta'budu ma la yasma'u wala yi busiru, wala yi guni an kashe a ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abinda baya ji kuma baya gani ko baya amfana da kai komai to a wannan zamanin ka faɗa ga mahaifinka za a ce kai mai ce ni kake gaya mu wannan magana cewa abin da nake bautawa baya amfana da komai mahaifinka zai ce babu zai zai fushi ya tsitsi ne masa ko amma kuma wa ya faɗi wannan annabin Allah ya faɗi wannan akwai masu hikima kamar annabawa ya kai mahaifina me yasa kake bautawa abin da baya ji baya gani baya amfana da kai komai ya abati inni karja'ani min al-ilm ma lam ya'tika fattabi'ni ahadika siratan sawiya ya kai mahaifina wani irin ilimi ya zo mun daga ubangiji na wanda bai zo maka ba oho har yanzu ta yi karatun da ya finawa ina ba ta gano gane wannan ya ce yanzu yanzu yaran nan ayo shi ka fara yin addinin ma, shi ka fara yin musuluncin kamar ga annabi ibrahim ya ce ya kai mahaifina wani ilimi ya zo min daga Allah wanda bai zo maka ba fatta bi haka bita ahadika siratan sawiya zan shirya da kai zuwa ga hanya wanda yake madaidaici ya abati la ta abudu shaytan ya kai mahaifina kada ka bauta wa shaytan babu kyau shirka ne inna shaytan kana lirrahmani isiya asiya inna shaytan kana rahmani asiya lalle shaytan ya kasance ga Allah mai rahama mai sabo an gane wannan ko kaga ashe kenan ba a bauta wa gumaka kai banda ma gumaka ba a bauta mu barayayu masu rai ba a bauta musu Allah kadai yake bautawa لا تسجدوا للشمس wala للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن in كنتم iyyahu تعبدون an gane wannan ko saboda haka يدعون من دون الله wannan wanda kafirai suke kira suna bauta musu kuwa bayan Allah la yakhluquna shay'an ba sa halittan wani abu wa hum yakhluqun su halittan sa aka yi to kenan kamar Allah yana nuna maka duk abin da ka san halittan shi aka yi baya halitta a bauta mai an baka formula duk wani abu wanda ka san an halicce shi ne ya halatta a bauta mai baya halatta rana an halicce shi ne wata an halicce shi ne annabawa ba an halicce su ne ko mala'iku ba an halicce su wa ja'alul mala'ikata allazina hum ibadu rahman inasa ashhadu khalqahum ko kaga sai Allah ya nuna mala'iku halitta ne eh al'arshi ba halitta ne to wani abu ne wanda ba Allah ba wanda za a ce ba halitta bane shi kenan duk wani abu wanda ba Allah ba halitta ne an gane Shi ne malamai ƙarƙashin ayan nan alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo sun tafi daga Allah ubangijin alamin menene alam aka ce wal alam kullu ma siwa Allah shi alam duk wani abu wanda ba Allah ba Shi ne alam kenan mala'iku alam ne su manzanni alam ne su eh? aljannu alam ne su al'arshi alam ne shi duniya gaba ɗaya alam ne rana da wata da taurari da waye duk alam ne su gaba ɗaya to Allah shine rabbuhum Allah shine su tunda shine su shi kare za a bauta ma an gano wannan ko ashe babu wanda ya halitta ba wanda ya halitta a ɗauki haƙƙi na bauta a bashi sai Allah subhanahu wata'ala an gano wannan ko su an halice su ne gaba ɗaya sai ce amwatun gairu a haya. su matattu ne islam amwatun gairu ahya وما يشعرون أيان يبعثون to dukansu gaba ɗaya matattu ne su wanda ba rayayyu ba an gane ko wato nan ana raddi ne ga masu bautan gumaka kuna bautawa matattu wanda ba rayayyu ba to ina masu bautawa shehunnai ba masu bauta ma waliyai fa masu bauta wa annabawa fa wanda sun riga sun mutu su ma duk ɗaya ne ko ko akwai bambanci tsakanin wanda ya bauta ma annabi da wanda ya bauta wa gunki ba bambanci in dai ba Allah ka bauta wa ba hukuncin ka ɗaya ne kawai an gane wannan to yanzu idan mutum ya bauta ma ainihin wa'annan halittu gaba ɗaya wa'anda suke rayayyu ba matsala tun da an ce nan amwatun gairu a haya su matattu ne ba rayayyu ba wa ma ya na ayyana uyu ba a sun? sannan ba su san ko yaushe ne za a tayar da su ba dukkan su gaba ɗaya wanda kuke bautawa ba su san lokacin da za a tayar da su ba an gane an nuna mana wasu sifofi duk wanda baya halittanka kaka bauta mishi sannan kuma wanda yake matacce kaka bauta mai to rayayye ba to shi ma rayayye kaka bauta mai an gane wannan ko Allah kaɗai ake bautawa to wai menene bautan ne menene in an ce mutum na wani na bautawa gunki menene yake yi a wajen gunki da ake cewa yana bautawa gunki haka na farko akwai addu'a ka daga hannu ka zo gaban gunki ka ce ya ya ya ya lata ka bani arziki ya lata ka bani ilimi ya lata ka bani haihuwa ka bauta mishi akwai abin da ya shafi sujada ka sa goshi ka kasa kamin sujada ka bauta mishi akwai abin da ya shafi yanka ka yanka dabba ka ce me kuka ce bismillah sai ka ce bismillah ta da zaran ka yanka dabba da sunan lata ko da sunan uzza ko ka ce bismi jibril ko ka ce bismi muhammad sallallahu alaihi wasallam shikenan kai shirka in zaka yanka zaka ce bismillah qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana Musulmi muslimin ashe yanka ibada ne ba a yanka da sunan kowa sai da sunan Allah subhanahu wataala an gane idan an ce wane yana bautan gunki kenan wane idan ya shiga cikin tsanani zai kira sunan gunki ya cece shi in yana cikin jirgin ruwa jirgin na kadawa zai zai kira sunan lata ko sunan uzza ko sunan huban ko zai kira sunan mala'ika ya jibril ka cece ni ko zai kira sunan annabi ya muhammadu ina cikin tsanani ka cece ni a gane yana cikin jirgin ruwa jirgin ruwan na kadawa ya kira sunan annabi ya ce annabi ya cece shi ko ya kira sunan wani mutum wanda yake nesa da shi ga abin da ba mai iyawa sai Allah to wannan mutumin ya dauko haƙƙin Allah ya bayar duk wannan abin gaba ɗaya ya kamata mutum ya yi wa ya Allah idan mutum idan ka idar da sallah yanzu ko mutum na cikin sujada misali sai mutum ya ce ya muhammad a cikin sujada ya muhammad ba na arziki shin waye bauta ma nan annabi muhammad ya bautawa ya muhammad ba na arziki ya muhammad ba na haihuwa a cikin sujada maimakon ya ce ya allah ba na arziki ya allah ba na haihuwa to anan wajen sai ya cire sunan allah sai ya sa sunan annabi anan wajen ya ɗauko haƙƙin allah ya ba annabi an gane wannan ko anan wajen ya yi shirka kafiran maka haka suke yi in za su bauta ma Allah ba sa bauta ma Allah kai tsaye sai ta hanyar tsari an gane sai ce ya jibril ba mu arziki in ka ce me yasa kuke kiran jibril ko ya lata ba mu arziki me yasa kuke kiran lata bayan kun san lata baya azurtawa sai ce mun san baya azurtawa amma shi mai daraja ne a wajen Allah saboda baya zanibi, mun kama kafa da shi ne saboda ya kai mu wajen Allah saka za mu ce ya lata ba mu arziki shi kuma lata sai ya je wajen Allah ya Allah ba su arziki sun sanya lata ya sun zama to midiyeto, wato intermediary wato tsaka tsaki tsakanin su da Allah wannan shine abin da ya mai da kafiran maka suka zama kafirai amma kafiran maka sun yarda da Allah suna ma ambatan sunan Allah amma suna ganin bautan Allah baya yiwuwa sai sun sanya wani tsani ala lillahi dinul khalis wallazina takhazu min dunihi awliya ma na hum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ku saurara Allah shi ke da addini mai tsarki wanda ba a shirka da shi wa'annan da suke kiran koma bayan Allah a matsayin waliyansu in ku ce musu me yasa kuke kiran su sai ce ma na hum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba ba ce dan su kai mu kusa da Allah gayin kusanci haka wannan shine dalilin shine uzurin masu bautan gunki ba wai ba su yarda akwai Allah bane a'a sun rike wasu tsani ne da suke san tsanin nan su kai su kusa da Allah sai Allah ya ce inna Allah ya hukumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun lalle Allah zai yi hukunci a gare su a cikin abin da suke sabani a gare su da musulmi sai Allah ya ce inna Allah la yahdi man huwa kazibul kafar lalle Allah baya shiryar da wanda yake makaryaci mai yawan kafirci ashe mutumin da yace wai Allah yana da tsani in za a bauta ma Allah sai an ta wannan tsani makaryaci ne kuma kafiri ne shi an gane wannan ai saboda haka shi ne Allah yake magana a nan wajen cewa wato ba sa halitta kenan duk wanda yake halitta shi ya dace a bauta mai to akwai wani hadisi wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal ladzina yu'azzibuna ko innal ladzina yasna'una hadhihi sura yu'azzabuna yawm al qiyama fa yuqalu lahum ahayu ma khalaqtum hadisun muttafaqun alayh innal ladhina yasna'una hadhihi sura lalle wa'annan masu yin wannan hotuna da masu yin gumaka ha na, yawmal qiyamah za a yi musu azaba gobe kiyama masu yin wayannan gumaka da masu yin wayannan atis din nan wa yuqalu lahum sai a ce musu ahayu ma khalaqtum ku rayar da abin da kuka halitta dan adam yana halitta to ma'ana wajen an ce musu gobe kiyama za a ce musu ahayu ma khalaqtum ku rayar da abin da kuka halitta ashe ɗan adam yana halitta ko eh ga kuma wani hadisi wanda annabi ya cewa sallallahu hadisun wasallam hadisin Huraira shi ma yana cikin sahih bukari wa man azlam mimman mimman yazhab mimman zahaba ka kalki wa man azlamu mimman zahaba yakhluqu ka kalki wane ne fi zalunci kamar wanda ya tafi yana halitta irin halitta na a nan kenan dan adam shi ma yana halitta ko eh? saboda an ce shin wanda yake halitta daidai yake da wanda baya halitta kenan wanda yake halitta shi ya dace a bauta mai to a nan wajen gashi dan adam yana yin gumaka har ma gobe kiyama Allah zai ce masa zai ce musu ahayu ma khalaqtum ku rayar da abin da kuka halitta to anan me zamu ce a nan wajen to malaman tauhidi sun ce abin da ya shafi halitta ah, ya kaskashi biyu akwai alkhalqu bi ma'anar takwin akwai alkhalqu bi ma'anar tasyir alkhalqu bi ma'anar takwin takwin wato ma'ana halitta wanda yake ma'anar takwin shine ya zamanto ka samar da abu ba tare da ka kwaikwayi wani ba ba tare da yi amfani da kayan wani ba ina fatan gane ka samar da wani abu ba tare da ka kwaikwayi wani ba ko ka yi amfani da kayan wani wannan shine abin da Allah ke yi yanzu Allah da ya halice mu da waye koyi da kayan waye amfani kaga Allah ta'ala da ya halice dan adam bai yi koyi da kowa ba sannan kuma bai yi amfani da kayan kowa ba Allah da ya halici duniya da waye koyi da kayan waye amfani to wannan ana kiran shi al-khalqu bi ma'anar takwin akwai wannan ya keɓanta ne gawa ga Allah shi kaɗai. akwai alhalku bi ma'ana at-tazyir shi wannan tazyir din shine ai amfani da abun wani ai amfani da design din wani ai wani abu an gane ka duba tsarin da wani yayi da irin design din shi sai ka kwaikwaye shi ka yi wannan abun kamar yanzu wanda suka sassaka gunki sun yi kwaikwayo mai sun kwaikwayi waye sun kwaikwayi Allah ne da ya halicci dan adam ko kaga ashe gunki an kwaikwayi dan adam ne haka nan masu zana ainihin art wato artist da suke zana mutum ko zana dabba ai suna kallon halittar Allah ne suke kwaikwayi shi ana kiran wannan al-khalqu bi ma'ana tasyir an gane wannan ko to irin wannan na kwaikwayon halittar wani da kuma yin amfani da kayan wani dan dan adam wajen wajen da lokacin da ya gunki bai da wani abu nashi me na shi gaba daya cikin abin da ya amfani da shi shin ainihin technology din na waye waye ba shi kwakwalwan da har ya zama to yana iya yin wannan abin na Allah ne in yayi amfani da hannu hannun na waye in yayi amfani da kafa kafan na waye duk wani abin da ya amfani da shi in yayi amfani da wasu makamai in yayi amfani da wasu spana ko flyers ko wani abu na waye akwai wani abu wanda dan adam shi da kanshi yayi wanda bai amfani da kayan Allah ba kaga babu ashe kenan ana wajen bai burge ba yi in har zai burge gaba ɗaya kada ya yi amfani da wani abu daga cikin kayan Allah kada ya yi amfani da kwakwalwar da Allah ya mishi don ba nashi ba ne kada ya yi amfani da hannu ko kafa ko menene da Allah ya bashi don ba nashi ba ne misali kaga wannan shine alkalku ma'ana me at-tazyir to irin wannan dan adam na iya yi yanzu bature da yayi jirgi akwai jirgin da bature ya kwaikwayi tsuntsu ne ya duba irin kufi na tsuntsu da waye tsaye jirgi ka gano wajen kwaikwayo yayi to irin wannan dan adam na iya yi amma halitta wanda ya gaji da dan adam shine alkalku bi ma'ana takwin ko kamar yadda Allah ke cewa wa man a'az wa man azlam mimman zahaba yakhluqu kalki wane ne yafi zalunci kamar wanda ya tafi yana halitta irin halitta na Fal falyaqulu zarratan aw liyaqulu sha'ira yace in har ya isa in har ya cika mai halitta ya halici ƙwayan zarra ko ya halici ƙwayan sha'ir ko ya halici ainihin dawa in ya isa dan adam zai iya yin dawa sai dai ya yi amfani da kayan Allah ya sarrafa wani abu an gane kaga wannan ya nuna gajiyawan shi duk mutumin da zai yi amfani da ainihin technology na wani yayi abu ko yayi amfani da kayan wani yayi abu ya nuna gajiyayye ne shi sura karatun da gajiyayye ne bai cancanta a bauta mishi ba kuma sai Allah ya ce wa'annan mutane da kuke bauta ma amwatu matattu ne su ba rayayyu bane su wa ma yadruna ayyana yub'asun ba su san san da za a tayar da su ba shin ko ba gumaka ba masu bauta ma annabawa annabawa sun san tashin kiyama ko yaushe ne an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum sadiqin sai ce me qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin kaga sai annabi ya nuna ilimin tashin kiyama yana wajen Allah shi kadai da sauransu ko manzo Allah ya ce ba ma tashin kiyama ba Allah kadai ne ya san gaibi an gane wannan ko a cikin alqur'ani Allah yana cewa inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za ta gada wa ma tadri nafsun bi ayi ta tamut Lallai Allah a wajen shi ilimin tashin kiyama yake kuma Allah yana saukar da girgiji Allah shi kadai yake saukar da girgiji kuma Allah shi kadai ya san abin da ke cikin mahaifa wa ma tadri nafsu ma za ta kasibu gada babu wata rai da ta san abin da za ta aikata gobe ko annabawa ko mala'iku ko waliyai ko shehunnai ko waye babu wanda ya san abin da zai aikata gobe in har ka ga mutum ya sani to ya sani ne ta hanyar wahayi Allah ne ya sanar da shi kamar annabawa kenan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa za ta mutu babu wanda zai iya gaya ma garin da zaka mutu ko shi garin da zai mutu duk wannan wato mabudan gaibi ne wanda babu wanda ya san su sai Allah subhanahu wataala kuma duk wanda bai san wa'annan ba ne baya halatta a bauta masa na'am ilahukum ilahu wahid فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون نعم to wannan aya da Allah yake cewa wannan zina yadda una min dunihi la yakhluquna shay'an wa hum yakhluqun kaga Allah sai yana magana kan kuma kane fa da suke bautawa sai kira su da dalili na hum wanda hum din nan na masu hankali ne la ya khuluquna sai ya sa su akan ya kawo wawul jama'a na masu hankali wanda a ka'ida gunki ba a sami haka kama malaman balaga suka ce wato an saukar da mara hankali a matsayin mai hankali ne inda su masu bautawa gunki sun ɗauka gunkin na da hankali sai suka ba shi matsayin mai hankali to shi ne sai Allah ya mai da shi to mu ɗauka mai hankalin ne to mai hankalin da kuke bautawa ba kun ce gunki na da hankali ba to mai hankalin da kuke bautawa baya iya halittar komai su ma halittarsa ake yi kaga koda yana da hankali to mai rauni ne mai rauni ko baya dacewa a bauta mai an gane wannan ko sai Allah ya ce to waye dace ku bauta ma sai Allah ya ce ilahukum ilahun wahid abun bautan ku shine abun bauta guda daya fallazina la yu'minuna bil akhirah wa'annan wanda ba su yi imani da lahira ba qulubuhum munkiratun zuciyansu yana inkari zuciyansu yana musu an gane ko suna inkari ba su yarda akwai Allah ba ba su yarda akwai tashin kiyama ba ba su yarda akwai hisabi ba wa hum mustakbirun kuma suna girman kai ba sa neman su fahimci gaskiya na'am la jarama anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun sai Allah ya ce la jarama ba makawa irin wa'annan wanda masu inkari masu musu din nan kuma suna masu girman kai kan gaskiya babu makawa annallaha alamu ma suru lalle Allah ya san abin da suke koyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayanarwa. to tambaya nan wajen in ban da Allah akwai wani wanda ya san abin da muke koyewa da abin da muke bayyanarwa babu kenan in ban da Allah babu wanda ya san gaibi kamar an ce kamar ana so a gaya mana ne anan Allah shi kaɗai ne alimul gaibi wa shahada Allah shi ne masanin abin da yake koye da abin da yake bayyane so ka baya halarta a matsayinka na musulmi ka jingina siffa na sanin gaibi ga wani wanda ba Allah ba za ga wasu sukan ce manzan Allah ya san gaibi ko su ce mala'iku sun san gaibi ko abin da ya kama da wannan ko su ce aljannu sun san gaibi shi kuma Allah ta'ala ya gaya mana cewa inda hu mafatihul gaib la ya'lamuha illa hu a wajensa ne mabudan gaibi suke babu wanda ya san zai shi kadai sannan kuma yace kuma a Allah ta'ala yake cewa annabi ya gaya wa duniya walau kuntu a'lamul gaiba lastaksartu min alkhair kuma masaniyar su da na kasance na san gaibi da na yawaita alkhairi ba zan yarda wani mummuna abu ya shafe ni ba annabi ya ce wa mala'iku su gaya wa duniya la ilma lana illa ma allamtana innaka anta allamul ghuyub Allah ya ce mala'iku su gaya wa duniya mala'iku suka ce babu ilimi a gare mu ya Allah sai abin da ka sanar da mu lalle kai Allah kai ne masanin gaibu gaibubuka ban da mu su kuma aljannu ba su ma Allah ya ce su gaya wa duniya ba san gaibi ba can can abin nan a ah, laukanu ya alamuna al-gaiba ma labisu ma labisu fil azabil muhin falamma an qadaina alaihi maut lokacin da muka hukunta ma annabi Suleiman mutuwa ma dallahum ala mauti babu abin da ya nuna ma aljannu cewa annabi Suleiman ya rasu aljannu suna ta aiki suna ta gini suna ta kaza suna ta kaza sun dauka cewa annabi Suleiman yana raye shi kuma annabi Suleiman ya tsaya da sandansa yana jiran wanda ya yin aiki daga cikin aljannu ya buga to su kuma aljanun suna nan sai aiki suke sai aiki suke ma dallahum ala mauti babu abin da ya nuna ma aljannu cewa annabi Suleiman ya rasu illa dabatul ard kullu min sa'ati sai dai wata dabba ta ƙasa da take cin ainihin sandansa ita cewa ta shekara sai da gara ta cinye sandan annabi Suleiman suka gane cewa ashe ya dade da rasuwa falamma falamma karra a lokacin da sandan ya faɗi annabi Suleiman wato yayi ƙasa lokacin da sandan ya yi ƙasa ta bayyana sirkin sai aljanu suka gane cewa allau kanu ya alamunan gai cewa lallai da a ce sun san gaibi su aljannin ma labi su fil azabin muhim da ba su zauna cikin azaba na wulaƙanci ba sun daɗe cikin wulaƙanci suna ta aikin wahala ai da sun san annabi suleiman ya rasu sun gudu ina fatan gane haka duk wannan sai fito mana fili manzanni ba san gaibi ba mala'iku ba san gaibi ba annabawa ba san gaibi ba aljannu ba sani ba bokaye ba sani ba an gane yanzu sai sanin gaibi ya tabbata ga wa siffa ne na Allah shi kadai in kaga manzon Allah ya faɗi wani abu na gaibi Allah ne ya sanar da shi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha da kuma can inda Allah ke cewa alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada li ya'lama an qad ablagu risalati rabbihim saboda haka babu makawa lalle Allah shi ya san abin da suke koyewa da abin da suke bayyanarwa innahu la yuhibbul mustakbirin innahu la yuhibbul mustakbirin lalle Allah subhanahu wata'ala baya son masu girman kai na'am وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربك قالوا wato idan aka ce musu ma za a zala rabbukum in an ce makafirai na makka menene ku ya saukar qalu zai ce asadirul awwalin tatsuniyar mutanen farko ne ya saukar Allah ta'ala bai saukar da wani wahayi ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba ƙarya ne in ji su an gane ko annabi ya je ne ya koyo tatsuniyan mutanen farko ya zo yana karantar da mutane da sunan wai Allah ya aiko shi a kai an ce akwai wani kafiri ana kiran shi annadaru bin al-haris wannan bawan Allah nadar bin al-haris ya fita zuwa can garin haira can ƙasar sham ya je ya siyo ainihin irin tatsuniya din nan tatsuniya wani littafi ana kiran shi kalila wa dimna ya je ya siyo shi sai ya kasance yana karanta shi ga mutanen ƙur'ashawa. sai ce ku zo ku ga inda muhammad ya ciro ainihin littafin shi sai ya ta karanta musu littafin tatsuniya sai ce duk abin da muhammad ke faɗa tatsuniya ne a irin waɗannan littafai ne ya ciro an gane wannan ko sai ce ma ya ƙarau muhammad ala ashabihi illa asadirul awwalin annan muhammad baya karanta komai ga sahabbansa face tatsuniyan mutanen farko manzan Allah ba a sauka mai da wani abu na wahayi ba to shine Allah ta'ala ya yi musu wannan raddi a cikin wata aya Allah yana cewa wa iza tutula alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin idan an karanta musu ayoyin mu qalu sai qad sami'na eh hakika mun ji launa sha'u na ƙulna mithla haza da mun ga dama da mun faɗi irin wannan in mun so za mu iya ƙirƙiro irin tarkibi irin wannan mu faɗe shi ba zai gagare mu ba in haza illa asadirul awwalin wannan ba wani abu bane face tatsuniyar mutanen farko ne kawai aka shirya a wata aya kuma Allah ke cewa wa qalu asadirul awwalin katabaha fa hiya tumla alaihi bukratan fasila suka ce a awali, ko alu a asadirul awwalin ta kama suka ce tatsuniyan mutanen farko ne annabi ya kirkiro ta annabi ya rubuta fa hiya tumla alaihi ana tai masa shifta bukurata wasila safa da maraice wannan shine tunanin kafirai kuma wannan magana karya suke sun san ba haka ba ne. saboda Allah subhanahu wataala ya nemi idan sun san tatsuniyan mutanen farko ne su zauna su ma su kirkiro irin shi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min misli idan ku kasance kuna cikin shakka daga abin da muka saukar zuwa ga bawan mu shine manzo sallallahu alaihi wasallam fa'atu bi suratin min misli to ku zo da sura misalin alqur'ani wada ushuhada'akum ku kira shedunku ku kira gumakanku min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin dan ku kasance masu gaskiya ku kira su kowa ya kawo nashi shawara ku hada ainihin kwakwalwanku wajen kokarin kawo aya ɗaya. ko sura ɗaya irin alƙur'ani sai Allah ce wa in lam taf'alu falan taf'alu ko in har ba in har ba ku aikata ba falan taf'alu sai Allah ya amfani da harfu nafiyin wa nasbin wa istiqbal wato tunda ba ku aikata ba to ba za ku taba iya aikatawa ba shin wannan ba kalubale bane tunda ba ku aikata yanzu ba to ba za ku taba aikatawa ba saboda haka me nake ce muku fattakun nar tunda za ku iya ba ku ji tsoron wuta allati wa qudu hannas wal hijara wanda makamashin ta sune mutane da duwatsu uiddatil kafirin an tanaje ta musamman gawa da kafirai to mutanen da aka yi musu irin wannan kalubale shekara 23 amma sun kasa kawo aya ɗaya irin ta wannan dalili ne akan cewa sun yi bin wannan gaskiya ne da girman kai saboda a wata aya Allah ya ce a kulla inista ma'atul inista ma'atul kulla in istama'atul ins wal jin ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira Allah yake kace musu da za a tara da a ce mutane da aljannu za su taru ala an ya'tu bi misli hadha alquran akan su zo da misalin wannan alqur'ani din la ya'tuna bi mislihi ba za su iya zuwa da misalinsa ba walau zahira ko da sashen ya kasance yana taimakon sashe ne shin wannan ba kalubale bane ai larabawa da yadda Allah ya ba su fasaha da zalaka da balaga za su iya cewa to abin da ya kamata wannan mutumin yana mu bari mu kunya tashi mu nuna mishi za mu iya zuwa da littafi ko tarkibi irin ƙur'ani ko fiye da ƙur'ani amma shi sun yi haka ba su yi ba har shekara 23 isa Allah yake cewa fa in lam yastajibu laka fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum kawai in har ba su amsa maka ba su kawo irin ƙur'ani ba ka san kawai suna bin sarransu ne a mutanen da suka zaɓi a yaƙi da takobi inda mutum zai iya magana da baki ya ƙure ka shi zai zaɓi makami eh? mutanen da kuma su sun fi da ma sun fi da ainihin baki fiye da yadda suke ji da makami amma suka zaɓi gara su yaƙi manzan Allah kawai a kashe shi su huta la tasma'u li hadha alquran wal gawfihi la'allakum kar ku saurari wannan alkur'ani ku yi ta hayaniya kawai a cikinsa ko za ku samu rinjaye to masu magana a yi ta hayaniya sun koma 'yan banga misali 'yan daba to kana ganin da suna da yadda za su yi a zauna cikin kwanciyar hankali su kawo irin aya irin alkur'ani su ƙure manzan Allah ya zama to a daina ƙalubalantar za ba su yi ba kaga da sun yi kaga wannan shine abin da yake nuna mana cewa alkur'ani ba tatsuniyar mutanen farko ne tun daga shi an kalubalance su نعم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون Allah ce to su wayannan mutane wato Allah ya gaya musu haka ne wato Allah ya kaddara musu faɗan wannan magana cewa Qur'ani tatsuniyar mutanen farko ne domin su hana mutane bin gaskiya da ya hamilu auzarahu domin su ɗauki nauyinsu su ɗauki nauyin mabiyansu kamilatan cikakke yawmal qiyama wa min auzarin lazina hun bigar ilm eh li yahmilu auzarahum domin su ɗauki nauyin kansu da kansu za su ɗauki nauyin kansu da kansu cikakken ɗaukar nauyi gobe kiyama wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilm da kuma nauyin wa'annan wanda suke batarwa ba tare da ilimi ba za su ɗauki nauyin su gobe kiyama gabaki ɗaya wato su shugabannin gobe kiyama za su ɗauki nauyin kansu da kansu sannan kuma za su ɗauki nauyin wa'annan da suka batar da su ba tare da ilimi ba Allah ya ce ala ku saurara sa'a ma yazirun wato abin da suke ɗaukar nauyi wato ya yi muni da za su ɗauki nauyin kafirci ne an gane ko su ɗin nan sun kafirta sannan sun karantar da mabiyansu kafirci gobe kiyama za su ɗauki nauyin wannan kafirci nasu na kansu da kuma kafircin mabiyansu an gane wannan ko amma kuma doron nasin alkur'ani ya nuna mana cewa wani mai ɗaukar nauyi baya daukar nauyin laifin wani wani mai daukar nauyin laifi baya daukar nauyin laifin wani ko baka bane Allah ta'ala ya ce wala taziru waziratu wazira ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ayahu sawfa yura ha kaga wannan aya zahiri ya nuna wani mai daukar nauyin zunubi baya daukar nauyin zunubin wani kowa zai dauki nauyin kansa da kansa ne wa an laysa lil insani illa ma sa'a kuma shi mutum ba shi da wani abu sai abin da ya dawainiya a kan shi amma shi wannan aya sai ce za su ɗauki nauyin kansu da kansu su shugabanni da kuma nauyin wa'annan da suka batar ba tare da ilimi ba kaga wanda bai san yadda ake fasara alkur'ani ba sai ya ɗauka ayoyin ƙur'ani sun yi karo da juna shin ƙur'ani na karo da juna ƙur'ani baya karo da juna in kaga ƙur'ani yayi karo to kwakwalwanka ne yayi karo ba ga ƙur'ani ba kawai idan baka san ma'anar shi ba kawai ka tambayi malamai walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu allazina yastanbidunahu minhum da kuma inda Allah yake cewa fasalu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun kawai aka maka Allah ban sani ba ina so wannan aya da wannan aya menene alakan su sai malami ma bayani amma an kace ayan qur'ani yayi karo da ayan qur'ani kayi ridda ko kace hadisin manzon Allah ingantacce yayi karo da ayan qur'ani shi maka zalika ba sa karo an gane wannan ko to saboda kan menene ma'anan wannan aya li yahmiru awzarahum kamila yawm qiyama domin su dauki nauyin su cikakke ranar alkiyama da kuma nauyin wayannan da suka batar ba tare da ilimi ba ha shine aka ce wannan yayi daidai da ayan alqur'ani wata aya ta fassara ta wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana ha wa linahmir kadayakum wa ma hum bihamilina min kadayahum min shay'in innahum lakazibun wato kafirai suna cewa kafirai suna faɗa ga wanda suka yi imani kafirai suna cewa muminai ittabi'u sabilana ku bi hanyar mu wallahi mil kadaya ku in kun bi hanyar mu za mu dauki kurakuran ku duk wani laifin da duk wani laifin da kuka yi za mu dauke shi wa ma hum bihamilina min kadaya hum min shay alhali su ba su zamanto masu dauke kurakuran su ko kadan ba la kazibun lalle su ƙarya suke yi kaga wannan aya sai Allah ya nuna su da suke gaya wa musulmi cewa wai in musulmi suka ba suka ba addinin su na bautan gunki za su dauke musu me za su dauke musu laifin su laifin ya koma kansu Allah ya ce ƙarya ne wala taziru waziratun wazira ukra wa Allah lil insani illa masa sa'a idan kai kai laifi wani bai daukar laifinka kamar inda kai ba ka daukar laifinsa to amma sai Allah ya ce ah, wala ya hami tsala as'alahum wa tsala ma as'alihim wala wala tus'alunna yawmal qiyamah amma kanu yaftarun ko wala lunna wala ya hami tsala as'alahum wa tsala ma ce wa'in nan mutane da sannu za su ɗauki nauyin kansu da kansu da wani nauyi tare da nauyinsu za su ɗauki nauyin kansu da kansu da wani nauyi tare da nauyinsu to me ma'anan wani nauyi tare da nauyinsu bayan Allah ya ce wani baya daukar nauyin laifin wani an gano wannan kan sai Allah za su dauki wani nauyi sai Allah ya kawo shi na kira ba wai wancan nauyin bane na musulmi za su dauki nauyin kansu da kansu da wani nauyi Allah ya kawo shi na kira tare da nauyin su kuma sannan wala yus'aluna yawmal qiyamah wala yus'aluna yawmal qiyamah ko kuma wala kuma za a tambaye su gobe kiyama amma kanu yaftaru ga abin da suke kirkiran ƙarya a gare shi kaga wannan ya nuna za su ɗauki wani nauyi to wani nauyi za su ɗauka sai a wata aya kuma Allah yake cewa tilka ummatun ƙarƙalat laha ma kasabat wala lakum ma kasabtum wayannan al'umma ne sun riga sun wuce abinda suka aikata na alkhairi nasu ne kuma abinda ku aikata naku ne wala tusaluna amma kanu ya'malun ba a tambayan ku abinda suke aikatawa an gane wani bai ɗaukar nauyin wani to amma wannan abu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine malami wanda aka aiko dan ya fassara alqur'ani wa ma anzalna alayka kitaba illa litubayyana lahum allazi khalaqu fi sai annabi yake cewa a cikin hadisi ingantacce yana cewa man da'a ila dalala kana alaihi min al-is mislu asami man tabi'ahu la yaqusu zalika min him shay'a duk wanda ya kira zuwa ga bata to ya kasance yana da zunubi misalin zunubin wanda ya bi shi an gane wani daga cikinsu baya tauye wani abu daga cikin zunubin wani wato mana idan mutum in ka kira wani zuwa ga bata hadisin ya nuna za ka samu kwatankwacin zunubinsa an gane amma ba wai za ka ɗauke zunubinsa ba ne a baki ɗaya idan ka kira shi zuwa ga bata in ya samu zunubi dubu to kai ma za a ba shi bashi zunubi dubu na shi sannan kai za a baka zunubi dubu na karantar da shi wannan batan ina fatan gane wannan to shine annabi ya ce wani baya toye ma wani akan wannan in kuma ka kira mutum zuwa ga shari'a kamar yadda annabi ya ce ya kasance kana da lada misalin ladan wanda ya bi wannan shari'a amma wani baya toye ma wani daga cikin ladan shi ba wai za a diba daga cikin naka bane an abashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta duk wani abin da muka aikata na alkhairi in an ban lada miliyan za ba annabi miliyan annabi na da mabiya nawa to dukkan mu gaba ɗaya mabiyan annabi tun daga zamanin sahabbai har zuwa yau duk wanda ya aikata alkhairi annabi yana da kwatankwacin ladan da shi yake da shi to yanzu zaka iya kirga ladan manzo sallallahu alaihi wasallam haka babu haka nan malamai magada annabawa in sun karantar da sunna sun karantar da salafiya sai wani ya fahimci sunna madaranta to duk duk wanda ya bi wannan sunna ta hanyar wannan malami to su ma malamin zai samu wannan ladan duk wa'annan mutanen saboda malamai magada annabawa ne kun gane to saboda haka nan wajen liyahmidu auzarahum kamila za su wato za su dauki nauyin su cikakke dan tashin kiyama bi ma'ana idan an ba wa'ancan zanubai su ma wa'annan za a ba su irin wannan zanuban wa min awzaril ladina yudillunahum bighair ilm shine wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil ce ya ubangiji lalle mun yi da'a ga shugabanninmu da manyanmu suka batar da mu hanya sai suka ce rabbana atihim bi'fayn min al'azab ya Allah ka ba su ninki bi na azaba wal anhum la'anan kabira kaga da azaban wanne da azaban nasu na kansu da kuma azaban fatar da suka yi da wayancan to wayancan za a rubuta musu zanibi ko babu za a rubuta musu ma to insha Allah an ce lokaci za mu ci gaba daga nan wajen inda muka tsaya insha Allah wai wata mata ta aiko ta aiko da dubu daya a sa ta cikin a sa a cikin kudin kafet to Allah ta'ala ya saka da alkhairi Allah ya sa aljanna ya zama kuma. eh to insha Allah gobe za mu ci gaba daga inda kuka tsaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk